domin kasancewa da shirye-shirye mu na dandalin YouTube ka kasance zuwa YouTube ɗinka application YouTube ɗin da ke cikin ka, kamar haka ka je ka yi sacin Mustapha TV Mustapha TV idan ka je wajen sacin ka rubuta Mustapha TV ka kula nan wurin TV nan kar ka raba a haɗe za ka rubuta shi Mustapha TV sai ka je ka danya sacin idan ka danya sacin shi ne za su baka suna da yawa za ka gan su da yawa da yawa sai ka jawo ƙasa ka janyo ƙasa ka tafi ka tafo yauwa da kaga wannan mai alamar tambarin bari da baki da girin din nan to shine namu shine channel din wannan insha Allah shi kana gani wannan mai wannan logo kenan sai ka zo ka danya mu da wannan subscribe idan ka danya subscribing kamar haka sai ka zo ka tosa wannan ƙararrawa kamar haka sai ka zo ka danya all to haka shine zai baka dama dukkanin wani shirye-shirye da mun ka dora a dandalin mu na YouTube YouTube za su sanar da kai lallai Mustapha TV sun dora sabon shirye-shirye sai ka garzaya zuwa kallon kaga abin da aka dora mun gode